الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa musulmi da muka taru a cikin wannan masallaci albarka masallacin marigayi shek abubakar mahmudu gumi a cikin garin argungu tare da malamanmu da alaramominmu da 'yan agajinmu da 'yan jaridanmu da iyayenmu mata ina mana sallama ta musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mana ƙara gode ma Allah madaukakin sarki da ya kawo yau shidda ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da yau sha takwas sha takwas ga watan hudu miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya muna fata Allah kai mana jagoranci cikin wannan karatu Allah muna roƙonka da sunayenka ka ƙara mana rahmarka ya Allah akwai bayan ka suna neman addu'a gare mu Allah har da muna ma namu bukatu ci Allah ka haɗa namu da za su biya da baki daya Allah akwai bayan ka suna mahawa rashin lafiya Allah ka kauta musu ku ba su lafiya Allah muna roƙonka da sunayen ka saba cikin za a gafarta ma cikin wannan wata jama'a in ba ku manta ba karatun na jiya mun kwana cikin sotun nisa'i aya ta goma sha biyar yau kuma za mu tashi aya ta goma sha shidda insha Allah a cikin wannan sura malam bismillah واللذان يأتيانها Allah ta'ala ya mana bayani cewa farkon musulunci idan aka kawo mace ta yi zina za a ɗaure cikin gida suna nan ɗaure sai mutuwa ta kashe ta amma daga baya sai aka soke wannan hukunci aka saukar da hukuncin bulala ga wadda ba ta yi aure ba hukuncin kisa ga wadda ta yi aure Allah ya yi wannan bayani ya gama to sai Allah madaukakin sarki yace wallazani su biyun nan da ya asiya ne suke zo ma alfasha ta zina mace namiji Allah ya ce in kun kama su fa'azuhuma ku cuta musu cutar da su malamai suka ce cutar da aka yi musu shine a dinga musu gwano ana faɗa musu bakaken maganganu har ya kai ana bugu sun takalmi farkon musulunci ya haka ta guda biyu su namiji da mace abinda a hukuncin su shine a dinga faɗa musu bakan magana ana yi musu kuwa ana sa takalmi ana bugun su ana cire su mutanen banza ba ta su masu mugun hali ana bugu da takalmi to Allah ya ce haka nan kamata ya musu wannan farkon musulunci ke Allah ya ce fa in taba in suka tuba wa aslaha suka gyara suka gyara halinsu suka bar wannan lalura Allah ya ce fa a'ridu anhum ko da kai da gare su kyale su sai a sake su inna Allah kana tawwaban lalle Allah ya kasance mai yawan karɓar tuba rahima kuma Allah ya kasance mai rahama kenan masu yanzu ne aka kama suna yi a farkon musulunci aka yi musu haka nan aka ci mutuncinsu aka yi musu kuwa aka buge su gisa takalmi in suka tuba suka bari su koma ba shi kenan allah ya kasance bai karɓar tuba mai gafara allah ya gafarta musu amma daga baya da allah ya saukar da hukuncin bulala magana wai awa mutum baƙan magana a kyale ko abu gai da takalmi a kyale wannan ba taso ba al'alika sa a bulala mutum ɗari ya kwanta sai an ɗibga mai kashi bulala ɗari sai ya zaɗe yana jinya haka allah maɗaukakin sarki ya ce yan ku sun yi aure sai a jihe su shi kenan an gama da su kenan yan sun musulmi kun gani wannan aya tana gwada munin zina na ba ta da kyau ba halin kwari na su larabawa a da suna mamakin baya za a cewa biya ta yi zina sai dai wadda abuya da bayi ya suna na bayi amma ba ɗaya mace ba ke wadda adda uwa da uba lahiya lau ba a san kuna suna mazinata ba saurata shi yasa na ba halin kwarai na ba sannan masana sun ce ko maƙiyi gare ka ko maƙiyi ya gare ka sa kama hanyar zina to kuma gefe ki kallo Allah ya ba ta sa'a a can ta ya kare don duk wanda ya kama hanyar zina lokacin ƙarshe da ya taho zai tambaɗe zai lalace zai koma baya ga dangi duk wanda an mazmanci bai zama abin kwarai jama'a kuma zan sana kawo talauci mugu shi su hada da gidaje ana barin 'yan mata suna lalata ana barin 'yan yara mata suna lalacewa sai ga talauci ya yi yawa manzon Allah ya faɗi sallallahu alaihi wa sallam zina tana kawo talauci ko ga kana samun arziki wallahi zina ba ta bari arziki ya tsaya shi yasa aka san mata ku tsoron Allah kama kanku ku taimaka ma al'umma don Allah a daina zina ba ta da kyau amma yanzu muna gani ta zama wani abu kama abin ado yarinya ta kuma mazunanciya malam iri kowa ya sani abu zabban mamaki ina uwayenta ina yannanta da kannanta suke ina kannan babanta ina kannan uwarta kowa ya sa mata iru ta kuma tana yawo dakunan Allah kai mana maganin wanga abu wallahi jama'a sai abu ya baka so yarinya da ni kana dakin aure amma tana yawo ɗakunan gayu cewa suka ya azuma tare su mijin aure tare su mijin aure saboda su maza al'adarsu duk wanda ya kai ga yarinya faɗa ma aboki ne zai shi ma duk wanda ya sai ya faɗa ma aboki ne ko ka ya azuma labarin namuni ya isa da kowa cikin matasa idan wani ya gaita suna son aurenta sai ce kai na raba ta wallah wane ya santa wane ya santa wane ya santa wane ya santa to mi zai kai ka shi a ah, su wallahi na bari shi ke nan sai ga ya jayi shi yasa ki kiyaye yi kakki yadda dawan ɗanin namiji kai gare ki sannan kuka uwaye masa don Allah ku bar zan ajiye wurin aurar da yarinki ta sami mijinta kama cewa sai kaka ta taho kaka ta taho ba to da daɗi ba a ce sai yan rani rani ya taho ba sukan da aka siya yawa kuma a ce sai kaka mai zuwa ana a dinga jan a dinga jan lokaci ga aure ha abu ya lalace muna ba ku shawara iyaye mata ku bar dora masu kula wahala da harkar aure addinin Allah babu tsananin cikin iyaye ta samu miji a shirya da mijin nan gwargwado a yi haraka cikin sauƙi a yi a gama sai kowa cikin mutunci shi ya rike cikin mutunci ta rike mijin cikin mutunci sai babu wanda ya wahala amma ba wahala na kwanci cikin haraka aure shi ka sa auren ma bai lafsin ya auro ta ya kasa zarafi ne ya yi akwati goma sha biyu ya kawo ɗaya ta haɗa yi bakan magana sai ba ci uwayenta sai ta buga ma'uwa su wai wani ya ɓace ni su ko sai hankalin su ya tashi ransu ya ɓace ya za mu yi wanga zarafi mu kashe zarafi mu kai kuma ya ɓace mu mu a un ɓace da yake dawo gida shi ke suna ga abubuwa sun ɓace saboda ku muna kira ga iyaye don Allah su bar wahal da kansu wajen harkar aure shi ka sa su na ta yawa yarinya ta ga babu ko lokacin aure gare ta shi ka sa wannan sai ta kama zina sai al'abu ya lalace mata sai rashin lahiyar shige ta sai girmanta ya faɗi ya Allah ka sa mu gani. gaba Allah maɗaukacin sarki ya ce إنما التوبة على sarki ce innama taubatu abin sani kawai tuba ka kataba Allahu ala nafsihi qabuluha wanda Allah ya wajen maka ne zai karbe ta ya ladina ya'maluna su abin jahala ta tabbata ga waɗanda suke yin aiki mummuna amma bisa rashin sani suna yin aikin nan ba su da masanin cewa haramun jahilci ne yasa suke yin wannan aikin bi jahalati saboda rashin sani suke wannan aikin sun mai yaktubuna min karim sannan kuma su tuba nan kusa suna gane abin da suke ba gaskiya ba daidai ba ne. sai su tuba nan kusa ba tare an tafiya dauki lokaci ba Allah maɗaukacin sarki ya yace fa ulaika ya Allahu alaihi wa'annan Allah yana karɓar tubarsu wa kana Allahu aliman Allah ya kasance masani duk wani aikin da mutum yake da Allah ya san hakima sannan kuma Allah ya kasance gwani mabwayi cikin ayyuka kenan wanda aya tana gwada mana cewa duk mai aikata sabo jahili ne masu aikata zina da makayata da masu gulma da masu annayimanci da masu munahuci waɗannan duk jahilai ne saboda mil saboda Allah ya kira su bi jahalati da jahilci kenan masu aikata waɗannan ayyuka jahilai na kura suna da ilimi kusa ko wanda adda ilimi sai ya aji ya yi aikin jahilci to Allah madaukakin sarki na magana tuba wadda aka karɓaɓɓa. wadda Allah ya alƙawarin zai karɓe ta in ce wadda mutum ka aikata mugun abu bi jahala da jahilci sannan kuma in ya gano abin da suke ba daidai na ba sai ya tuba nan kusa yana ganewa sai su ya bai akwai masu yin muga su so muna yi amma wallahi sai da bai ba za mu tuba sai baɗi kamar irin yan bashi da ruwa sai su sai shi kudinmu ko sai baɗi ɗa nan ka tsaye mutum ka tuba kawo nufi laihi kakka ce wallahi ban tuba sai ƙarshen wata sai ƙarshen wata in ya an so albashi ya zube ta in tuba a in ka san kayan mai laifi ka tuba nan kusa yau yau da aka yi abin da yau za ka tuba don kada Allah ya ɗauki rayuwar ka tuba ba to shi ne Allah kusan sarki sun mai tubu na min ƙaribe sannan su tuba suna tuba a kusa ba za jinkiri ba malamai ahadar yake cewa wasu nuna taubat annadamu alama fata wani yato Allah ya ure ila zambin wa an yataruka al-ma'siyah fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha malaiku cewa sharuɗan tuba yin nadama ga abin da ya wuce abin da ka san kayi ba daidai ba ka tuba ka yi nadama ka ce inda ka san da ba kai shi ba wani ya Allah ya kudu ila zambin da kuma yin niyya bai sake kuma zuwa ga wani zunubi ko wanda ya yi ko irin wannan fi ma ba tsiya alaihi mai umri ga abin da ya saura na rayuwarsa ce na uku wa an yi sarukar ma'asiya kuma ya bar sabo fi sa'atiha a wannan lokacin da yake sai bai yana nan yana yi ya gano ya lahi sai ya tuba ya bar wannan aikin nan ka tsaye shi min karibin ke in kana bisan biha in ya ne su da da aikin yana yi sai ya bari akwai wasu ayyuka da mata ka yi ba su da kyau mace ta faɗin magana sai Allah na tuba na koma na tuba ga magana da zan wani to da Allah ba ka fasawa kawai Allah ka kawai tun da ka san lahi na jama'a amma sai ka fara tuba sannan ka yi abu kaga wannan ba daidai ne, sannan ana magana cewa mace ba ta ganin rane gaba gare gaita idan hankalinta ya tashi aka taɓe ta za ka zunta irin sai cin mutum ta hudu kalamin miyar amma kuma abinda an matsala inda tana iya tuba nan kai tsaye sai ta yi arwalla. akwai tsarar tauba sallar tuba ka ce kai arwalla kai na fiye raka a biyu ka roƙi Allah shi yahe ma da abinda ka yi sannan a koma in miji na ka faɗa wa kalaman nan ka roƙe shi ya nema in uwan miji za ka faɗa wa magana ka roƙe shi ya nema haka yana aka malamai sun ce akwai har'i na hudu shi ne in zalunci na kai kame da abin da ka zalunta sannan in mutunci na ka na mutum ka ce ka roƙe shi ya nema kenan in yara kai ga haƙƙin ɗan adam akwai shari'i guda hudu kenan sai ka mai da abin da ka zalunta ko kuma in mutunci na ka sai ka roƙe da Allah wani mutum da riski da Allah wani na ci mutuncin ki yayi ne in ba a haka ba tuwa wata ba ya ku bayan Allah an hwanan tuba Allah yana mutunta bawa mai tuba amma in ba ka tuba rayuwa ka akwai matsala Allah ya samu gane gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce وليست التوبة للذين babu tuba karɓaɓɓiya lillazina ya alamu ya amalu na sayyi'at ga waɗanda suke aikata mummuna aiki suna suna tayi suna ta yi ba su tashi tuba ba hatta ila hazara da humul maut sai da mutuwa ta hasu ɗayan ƙala da ya ga mutuwa tabbas mutuwa zai yi ƙala inni tubtul an yace na tuba yanzu Allah na tuba yanzu ga walal ladina yamutuna wa hum kuffar haka ma babu su ba ya ga wanda suke mutuwa suna kafirai duk wanda ya mutu yana kafiri Allah bai asu basta sai Allah ya ce ulaika wa'annan mutanen da wa'anda ba su tuba sai sun zo mutuwa da wa'anda suke mutuwa suna kafirai Allah madaukakin sarki ya ce a atarna lahum azaban alima mu mutanadin azaba mai gadadi mai zogi mai shiga jiki Allah ya samu mun musa da wannan azaba Allah kada ka sa mu ciki ya fi yan uwa musulmi akwai lokuta biyu da ba a asa tuba mutum na ji wasu da suna wani hukunci sai a ce mace in ta kama zina kanjamau ya kama ta ko ta tuba Allah zai amsa tubarta a abun ba haka yake abinda ƙur'ani yake shine babu tuba karɓaɓɓiya ga wanda ke aika zunubi sai ya kawo mutuwa to shi ko mai ƙanjawa bai kawo mutuwa ba da lokacin mutuwa sai bai wani kawo ba wai lokacin a lokacin mutuwa ka kawo mutum Allah maɗaukakin sarki ya ce hatta idza balagtu sarafu ko wa qila man rafu na ce ya ce a lokacin da rayuwa ta kawo ga makogoro ta kawo ga kaskan wuya ta baro awahu ta baro huwayu ta baro kunkuru ta baro kaskan awahu ta kawo ga wuya ita da ta yi to lokacin ko kasi Allah ya tuba Allah ga tubarka inna Allah ya qabala tawbatal abdi ma lam yugargir Allah yana karɓar tubar bawa ba su kabbe ke gargara ba idan aka ce gargara ana nufin rayuwa ta kawo ga makogoro to duk wanda ka ba kawo ga ogoro ba inda shi lahiya ina ya kan mai ko ya shi lahiya sida s bai hana allah ya asubu mutum allah na taɓa tuwo mutum matuƙar rayuwa ta kawo ga ogoro ba sannan shagar na biyu da ba a so mutum in rasa na tuyar mata faɗi gabar idan rasa na tuyar ma ta faɗi gabar to an yi ƙawar tuba shi kenan ko kasi allah ya yi allah ya yi allah bai ya yi maka wayanda su an lokuta guda biyu da ba a tuba mutum jama'a amma in ba haka ba duk wasu lokuta da kaske Allah ya haini Allah yana yahi maka amma da tuba ka ta gaskiya ga kai ka tuba tuba ta gaskiya abin nan ka bashi har ga Allah ka bashi to irin wagata a dawaya a ce mutum ya bar abu abada ya bashi baya bai koma mai ba kowa na kai haka na ba ce wanda Allah ya mace shi saboda ka ya ku bayan Allah waye wata tuba ne abin da ke cewa duk wadda adda aure duk masu aure ya kamata duk bayan kwana uku ta roƙi ta gama ya ke mata ko duk bayan sati ta roƙe shi ya ke mata ko duk bayan wata ta roƙe shi ya yi mata sai wasu kai to ai malam in kana cewa bin kai yi mata sai ya dauke kamar akwai wani abu ƙasa wanda ka kai wanda bai da kyau a ba haka bane kewa musamman mata da bin wata rana ka tsinkai ka yi tsinki wata rana ka hararai wata rana ka yi ka haɗa bakan magana irin kewa da mata da bin duk waɗanda abubuwa an rubuta su matsayin laihi gare ki irin suna suka roƙo ne ya yi miki amma wala da wahala a gama ce wai ko ga shekara ta roƙi miji ya yi mata da shekara balle a ce sati ko wata ke wata magan suka yi laihi duk shi adashi shi na sai mata laihi ba suka yi laihi babu ruwan kai naka haƙi aka sun ka nema a yahima abinda ka san kayan shi za ka rufu a yaje maka amma abinda an kai ma kai kai ka riga kayan ya dama yanzu wanda kai yana kafin a yaje saboda ka ya ku bayan Allah ku yawaita tuba Allah yana son bawa mai tuba Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin Qur'ani ce inna Allah yuhibbu tawwabina inna sarki yace inna allaha yuhibbu tawwabina allah yana son bayi masu tuba allah ya tuba allah ka yahibi allah ya tuba allah ka yahibi wa yuhibbul mutatahirin kuma allah ya son bayi masu yin tsalki masu zama tsalki ko yoshi allah ya son waɗannan bayi shi yasa kuna ganin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yini yana istighfari dari astaghfirullah wa atubu ilaihi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah bai ne yana dari kun ku san manzo Allah bai zunubi ko bai yin sabo amma yana istighfari ga Allah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah in ka zamna ka samu kai dari in ka zamna ka samu kai dubu Allah Allah yana son bayi masu istighfari Allah ya daga darajar ki ita istighfari Allah yana son mutane masu istighfari da ba وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله فأدوك كم تركي يسي وسارعوا إلى مغفرة ku yi gaugawa wajen neman gafara ubangijin kada ka bari sai an jima koyo su kana nan kana gaugawa neman gafara Allah Allah shi gafarta maka jama'a ya duk wanda kullu ne gafara Allah gafarta min Allah gafarta min sai wata rana Allah ya saurara ya gafarta maka jama'a kuma Allah in ya gafarta mutum wallahi bai gogewa da zara aka ce wani Allah ya gafarta mai duk abin da kai ne sai ka shiga aljanna Allah bai taɓa gama samun bawa ya sake gogewa wallahi gaba amma in ka ga mutum ya shiga su ba a gama samun yana kuna gani yanzu an kai azumi mutane bayan Allah sun samu lalata da yawa to da sallah ta taho shi su yake sai ya goge wannan gafara shi ɗan bai iya wallahi ta gani in sallah ta kama ana abubuwa na sabon Allah daban-daban yan mata su yi ruɗa kunan maza yan maza su yi ruɗa wurin buɗan mata shedan ya dawo an sakai an banye shi ya tosa kai duk gafar da an san musu ya goge ta bai iya wallahi Allah yi na gafarta maka to duk abin da kai duniya ka shiga aljanna ya Allah gafarta mana saboda ka ya ku yan uwa musulmi daga cikin abin da aka so azkar akwai istighfar kuna ganin in mutum ya sallame sallah yace assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah sai ce mi ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kenan ana son mutum yawaita istighfari manzon Allah yana yawaita istighfari kuma ku yawaita istighfari kaka to lahimi ne sai ba sanar da koyi ba a'a lahinka yawa ga yana yiwa kai lahi baka ba ma yawan istighfarin ka ga Allah sai Allah ya gafarta maka abin da kake to ya Allah ya gafarta muna gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce ya idan mutum ya rartu yan uwa da su da haƙƙi ga mata ne in sun gada masu aurar da su a ba su kuɗi in sun gada ma kuma sai su mashi matansu ba za an ba su kuɗi ba ba za a ba su daki ba sai Allah ya yaƙi wani ɗabi'a Allah ya ce ɗabi'a ga mata ki ya hallabi na amanu Allah ya ce ya kuma su imani la yahillu lakum bayan halatta gare ku an kare sun nisa gade mata ku gade mata karhan tilas ko kina so ko ba kiko da an kada miki zane ke kuma ma wanta babu talaki babu komi ko ke ko kina so ko ba kiko in yaji bai son ki sai sai ya fada wani mai son ki sai ya amsa sadaki ga hannu ne sai ya ba ki bisan lokacin jahiliya ce shi yasa mata sun ga walakanci lokacin jahiliya amma da musulunci ya to sai ku ato mata hakkin su Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an karisu nisaa'a ya kuma su imani baya halitta da ku gade mata tilas ko kina so ko ba ki so ke kuma ba ka wani Allah ya ce a sannan kuma Allah ya ce wala ta'dhuluhunna kada ku tursa ta musu kada ku tilasta mata ku aurar da su ga wani ko kuma su ko ba su litazhabu bi ba'd ma atituhun don ku tafi da sashi abinda kuka ba su duk da yake nan wasu malamai suna fassara cewa wala hunna kada ku dinga gallaza ma mata har sai ta sai ayi hulɗi da baka wani abu su rabar da da ta zaharu ba da ma a kai wannan don ku tafi da sashi abin da ba su akwai namijin da nan garin an ci da ya aure mace sai dinga azabtar da ita sai ta ji maki ta ji maki ce ita wallahi auren gaba ta yi fito to ki bani kuɗi na da baki wahala ta da kashewa a ki bani kuɗi na ki ƙara gaba a yi ta shari'a a yi ta shari'a a yi ta shari'a ke ke wahala ke ɗauki ke ba ki sai kara gaba kuma ya aure wata kuma ita ma sai ya gallaza mata to a ka'ida shari'a yan alkali bincika ya ga akwai cutarwa ko sinti ba a baya kashe auren da ya zaɓi shi yasa ba a san mutum ya aure mace Idan da gallaza mata na gwada mata mugu abu har su ji matsi ta sai a yi hulɗi nawa zan ba ka ne ka sauƙa ruwa ga wahala ta min yawa a musulunci babu wani labarar wa labirara ya an gane cewa kai ka cuta mata ka daura ka rinne mata haƙƙi to na alƙalin zai kashe auren ko sisi ba a baka bal ma ana iya biyo ku wani abu haƙƙi na da kaddar ne sai ka biya ta amma saboda yanzu ba a shari'a da mutum ya kewaye ya fi ya gama shari'a ya ba su wani abu shi kenan sai ya tona ce to to kira su araba ko yayi eh, ina su araba to nawa zaki ba shi shi kenan sai a zurmuye babu wani cikin komi a cuce ta a mana. amana bangiji Allah ya kare saboda ka Allah madaukakin sarki ya ce wala ta'dhuluhunna kada ku dinga tilasta musu bai halatta gare ku ku hana musu auren wasu maza ku to ku aure su ku tilasta musu da ta zahu li ba'd ma aka don ku tafi da sashen abin da kuka ba su masa daki sai Allah ya ce illa an ya atiru bi fahishatin mubayyin sai inda su mata suka zo da alfasha bayyana domin Allah ya sani akwai wasu mata da su gidan aure amma ba su iya kansu ba ga ta gidan aure da mijinta amma kuma an shiri tana wasu abubuwan da ba su dace har ya gano to yanzu kan lokaci ya yi da ya kamata a ɗauki mataki tsakani da Allah mata ku sani labari na zuwa ingantacce cewa matan aure wasu wasu ba su da kamun kai abin da kai da kamun kai shine ba su tsayawa ga mazajensu kawai suna shiryawa da wasu mutane suna yin lalata da su suna shiryawa da wasu mutane suna yin banda tare da su da aurenki da yake aurenki wani irin mugu abu nawa saboda ka a musulunci idan miji ya gano matan suna fakin hanya suna yin lalata da aurenta to yanzu lokaci yayi da ya kamata ya ɗauki mataki a kanta ko ba gaskiya ba nan banda zargi in zargi na aka yi wannan bai ciki da bari siyasa mu tabbas sannan mata suna wani hukunci wanda ya game ko ina cikin cewa wai zargi na kashe aure tsakaninku da Allah faɗa muku cewa zargi na kashe aure shi ke yadda ya zarge ta shi ke na aure ya mutu sai a a ai ya zarge ta shi ke na aure ya mutu to wa kashe auren ku karanta mana wacce aya ta zargi ya ta aure da ba da Allah mata ku bar wannan hukunci da Allah ku bar ɗauka wannan mataki in ya zarge ta ai ya san wani zai ya ce wani alƙali ya rantsuwa biyar ya sha billahi lazi biyar ina son a tabbatar mai da abin nan da ya ita yi ba sai ya kawo shirin kowa ba ya ce kotu ya karanta. gaba alƙali ya tahi tsaye ce billahi lazi la ilaha illa huwa na ganta da namiji suna zina billahi lazi la ilaha illa huwa na ganta da namiji sai yayi hudu na biyu sai ce ɗiba albarka la'ana ta Allah ta tabbata gare da in tsagami mata sai kuma ya zamna ita kuma ta haife ta miƙe gaba da ƙasa ce billahi lazi la ilaha illa huwa ƙayyaka suke mai billahi lazi la ilaha illa huwa qiyata suka yi min sai ta yi hudu na biyar sai ta ce kushin Allah da bala'i na Allah ya sauka a kaina in fa abin da miji ne faɗi gaskiya ne daga nan a ƙarfe ta ku tashi na zama ne ku auren ku ya mutu ko sun fi ɗin sun karɓi duniya ba su aure to haka na aka yi aure ya mutu amma daga ɗaya ce wallahi ni mata ta iska ta wallahi aure bai mutu ba wani hadisi wani mutum ya zo ya ce ya rasu wallahi inna mara'ati la ruddu yadda lamitin ya rasu wallahi matata ba ta mai da hannun duk wanda ya shahita duk wanda ya taɓe ta ba ta taɓe hannun shi tana ba shi goyon baya sai manzo Allah ta sakata sai ta yasu nan haɗai inni a kafu an tafi ba a hannun ya rasu lahi wallahi ina jin tsoron rayuwa na ibita ina kwanta sai wanda su so rike ta. jama'a akwai zargi cikin ko babu a kanansu da allah akwai zargi ko babu annabi ya kashe aurensu a aku ka tambaya ya kashe aurensu to ku daga magana wai zargi na kashe aure ga mutum ya tuyo gaban manzo allah ya ce mata kai ba ka mai da hannun duk wanda ya shafe ta tana ba su goyon baya shi ya sani kuma ya kawo gaban alƙali ya haɗu. ya eh, to ka sake ta mana sai ce wallahi sa abu ta ka ce to ya abu to wanda shi aka ce jarrabawa Allah ya kawo kan matakka ita kuma ba kai da ya kiranka ba wanda shi aka sama bala'i da jarrabawa mace da aurenta kai miji kana nan ka kwanta ita kuma ba kai ita ka so ba Allah ya kare maka irin wannan jaraba saboda ka uwa musulmi Allah matsakaikin sarki ce illa an ya asini da fashi su mubayi sai inda mata suka zo da alfasha bayyanan na to wannan dole miji ya ɗauki mataki ba zai zama da fasik a gidan shi wallahi ya halatta ga namiji ya zama da fasik a gida ne da aurenki amma kina biye-biye da auren kina zuwa wajen wasu maza suna lalata da ke sai Allah maɗaukakin sarki ya ce fa kare hiki muhunna idan ku maza ku kyamaci matan ka kyamace ta saboda ta ma wani hali faɗa gare ta zuciya gare ta in kuka yi faɗa ta fara cin mutunci ta fara daga tana wankin babban bargo bakin mashaya ka san wasu mata Allah ya jarabe su akwai wata mata da mijinta ya kawo ƙararta islamiyya ya ce wa malam da Allah malam abin da kasa da Allah kai wa'azi amma da Allah malam haka ce dina mata ta in ta tsaya mutunci sai ta ce da ka tuwo aure na mutum bakwai ka iski suna faɗata kai an na takwas ni wallahi ta ba ke ni wala ya ce malam kalamin kalaman duk abin ta faɗa da ina ya juriya amma wa gaba ta ɓata ne don Allah malam kai wa'azi don Allah mata kuma ce mazajen su haka wajen ita ko nan yankin mutuncinta to a sana nawa nawa ko bisa ga wanda ka sai bai na iska ke ɗan iska banza la ila illallah jama'a ina hukuncin masu daga cikin na iska to bale mai bacin ɗan ka zaka za'o ba shi mace amana banza Allah ya isan min gare ka akwai wata masu abinsa Allah ya isa nan ran da abawa ɗan ta wajen masallacin marigayi musamman kai Allah ya gawa sa wata nan masu ya kasai Allah ya gyara da wata ta haishi nan ta yabi Allah ya fa ce Allah ya san min gare ka mi awon mi awon wani wanga hali miji zakawa Allah ya sa ku inda kun san abin da Allah ya saki ciki da ba ba ko ko ko ko ka ba kawai Allah ya sa ku karanta qisatul gulam ma'a as-sahir hadisi na ran ingantacce manzon Allah ya bada labarin wani mutum lokacin jahiliya yaro na an ka tura a koya ma bokan bokan da kawa sarki bokanci ya tsuwa. sai sai ya ce masarki ka bani wani yaro in koya ya bokanci ya dinga yi ko bayan na mutu sai sarki ya samu wani karamin yaro ya basuwa yaro gana zuwa koyan bokanci to bisa hanyar da ya kafi ya wuce akwai wani malami sai malami ya gayyaci yaro ya ce yaro ba za ka zo in koya ma nau karatu ba sai yaro dinga zuwa wajen malam iya ce wurin malam ya ɗauki karatu na addini da iya zama sunci sai ya ce wurin boka ya koyo bokanci ran nan sai wata dabba ta tare hanya kamar zaki ta hana mutane wucewa sai ga yaron ga yato sai ce ya Allah ka gwada mini in al'amarin malamin ga gaskiya Allah ka kashe dabbar in ku al'amarin bokan kan a gaskiya Allah kada ka shiga sai yaro ya ɗauki ɗan dutse sai ya jiwa ma dabbar ka sai dutse sai ya wa dabbar ka waɗa ta mutu daga sai gana al'amarin malam shi a gaskiya sai ya bari sai yaro ya zan al'amari ne ya kai har da waɗanda suka makabta yana warkar da su yana warkar da kutane ɗan yaron da ɗan ƙarami ya bar harkar boka sai al'amarin yaron ga ya kai ma sarki ruwa har ga wuya sai sarki ya ce a te da yaron ga cikin gulbi teku a te da shi cikin jirgi in ya ce ya bar musulunci ya yi ridda a dawo da shi gida lahiya lau amma in ya ce bai ridda ba a kana ya waya mutu yaron ga sai da aka shi tsakiyar ruwa sai ce Allahumma bi mashi ita, Allah ka isar min gare su ga abin da ka so ya Allah Allah ka isar min gare su yana rufe baki na sai ga jirgiya bangwale da su sun waɗaro sun mutu shi kuma sai ya tako ruwa ya fito ganga ya dawo gida da ya dawo ya sai sarki ya tabbe shi ya ina da aka aika tsara su sai ce Allah ya isa min Allah ya isa ke aka sake haɗa shi da wasu an sai shi tsololon dutse aka sai shi saman dutse sai da aka sama da shi suna riƙe da shi sai yaro ya ce Allahumma bi mashi ita, Allah ka isar ne gare su da abin da ka su, wallahi sai ga duk ya gidi da su sun watsa sun mutu yaro ya koma gida lahiya da aka tambaye shi ya an ga sai ce Allah ya isar ne gare su ku bari mu faɗa muku wallahi ko ice aka wa Allah ya isar na mutuwa bale mutum wallahi mata ku mai da hankalinku kalamai in rai ya ka san abin da haka faɗi balle ka buɗe baki ka ce Allah himin baka kita gare ka ka cuce da kashi amana auren ko kaddara kai mata ba su irin salama kalama bai da kyau rayuwar duniya ta kwana nawa eh balle ka miji Allah Allah himin baka kita gare to in ya mutu ka zubar waka ka zubar waka ka sha to ubangiji Allah ya kare mu akwai wasu addu'o'i in kai in kai wasu miyagun addu'o'i in kai sai an biyo ka bashi wata bugoyin addu'a in kai sai an biyo ka bashi sai baka ko sani ba saboda ka in kana tare da miji kai ba miji ba ko makwabci ko dabba duk abu ka tsaya ka bibi in addu'a za ka yi wata ila kai saboda Allah Allah ka tausaya mana Allah ka yaje mana Allah ka sa mu gama lafiya shine Allah madaukakin sarki ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ya ku maza ku yi zamantakewa da mata da alheri da kyautatawa da zamantakewa mai kyau Allah ya kira maza ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi zamantakewa da mata da abin shari'a ta sani kyautatawa in ka tare da matarka ka mutunta ta ka darajanta ta ka inganta mata rayuwarta haka Allah ya ce ke zama da su kyautawa aka banda cin mutunci banda cin zarafi banda ɓaci haka Allah ya ce maza sai Allah ya ce fa in karihitu muhunna idan kuma za ku kyamace su mata ke sa da wani hali wanda ba ka so to Allah ya ce fa asa an takara shay'an yana yi wa ku kyamace wani abu ku maza ga ɗabi'a ta mace faɗa gare ta mahudaciyar mace ta ko kuma tana ɗiba kayan tumai tana sai suwa a su masa kayan kwalaba sai ku ba ka sawaka don akwai wasu mata an jarabe suna da kwaɗai ko ba gaskiya ba sai ka saɗi gumi ta ba suwa an su masa an su mata ɗan ta malele ko an su masa fara ko mi? kalallaba ko? eh kaji Allah gaba ko faɗa ma Allah kai da baka da kuma ta haka cewa wai to abinda ba a so ne, hali in ka sanya da illa gare ka in ya bayyana ka bashi miji zai sa yau mai abinci bari in ka da ƴar kudinta aika ba haramun bane ki aika yan kudin ki a sunuki mara ki soya shi ma ki raga ki dan mai mai gidan ko ba ai haka ana yi wata na sun kai labarta ki aika a sunuki yan abubuwan hada ki soki hada ki kallaba in bai ci ki warmi abin kici saboda ka hali wanda bai da kyau wanda in ya bayyana girman mutum na faɗuwa mata ba sun kula yi to shine Allah madaukakin sarki ce fa in karhitumuhunna idan ku maza ku kyamaci mata saboda wani hali sai Allah yace fa asa an takarhu shay'an yana yi wa ku kyamaci wani abu ka kyamaci mata saboda wani hali wa yaj'al Allah fihi khairan kaseera sai Allah ya sanya alheri mai yawa a cikin abin ashe ba sanar da ka kyamata za ta aihima malamai diyanta za ta aihima alarmamin qur'ani kenan in ka sake ta ka kyamata ka sake ta ka saki alheri mai yawa yana yi wa za ta aiho ma a tadirai ba su taimako addini yana yi wa ta aiho ma ɗiya masu albarka masu ɗa'a gare ka alhali kai baka sani ba so da yawa ake samun wata mata ba ka sun saboda wani hali amma kuma sai Allah ya sanya albarka cikinta mai yawa kuma Allah ya zama a ku sani mace boyayyen abu ne Allah ɗaya san abin ta da ita akwai masu da Allah ka ba su aljanna saboda da zama da ita Allah zai ba su aljanna saboda zama da ita akwai masu da ita kuma Allah zama da zai ba su arziki mai yawa za ka yi arziki da zai zama da ita duk da ya zama da ita zai yi arziki wata mata kuma ɗiyanta adda albarka amma kana ganin ba ta ma ɗa'a ba ta ma kirki amma ɗiyanta su su ma kirki sai sai ka yi hankuri shi yasa manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam la ya yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar kada a samu wani mumini ya kyamaci wata mumina har ya rabu da ita inda tana da imani to ka rabu da ita in ka kyamaci wani hali nata to za ka so wani hali kuma dan bai yi wa a ce mace mumina duka a ce hali da bai da kirba in sa da wani bakin hali ta da wani hali mai kyau to saboda ka in halin ta guda bai da kyau to akwai wasu halaye ko masu kyau kuma ka rike abokka shi yasa yawan sakin da maza ka yi bai da kyau kai namiji shi ke yin da kawo suke ina haka yanzu garin da akwai wani abin auren da ya kai aure goma sha ɗaya saki ɗina shi kai ko he da haka da ya aura a jima kaɗan ta ɗanyo wani abu ya saki can kuma sai ka ji ta yana baɗa wata can kuma a lallaba a bashi kuma ya kuma kwana biyu ya saki talatin inna lillahi talatin sun yawa a karwa kalla har talatin to idan na ka samu waɗannan kuɗi daga zuwa ga'awa haba mala ai haƙuri na aka saboda haka yana da kewa kasance maza su tsoron allah yawa suke yayi yawa haƙuri na aka hahali ya zan guda ai ta maleji ha hali ya zanguda kana ta hankuli da matakka ha halin ku ya zanguda ka saba amma yawan suke bai kawo alheri to Allah ta babu ikon gane gaba sai Allah wadda kuke sarki yake وإن أردتم استبدال زوج مكان ce ya aure mace yana son ya canza sai kawo ta sai ya matsa wata tawaye kuɗi ne da ya bar dan lokacin in mutum zai aure mace sai ya kashe kuɗi maƙudai don miliyan guda wannan ba su koyi mai aure kuɗi za ka ba ta masu nauyi su larabawa har yanzu ga in za ka aure mace ce ka ce masa zinari akwai ɗan uwa da ka neman wata yana son aure sai ya kawo zinari shiga nan hitanan shiga nan da kyar da sababu ya sami zinari ba wai zinari mai tsada don miliyan guda duk ba su yi har yanzu da larabawa auren su nara sai ka bar zinari to su ku a lokacin duwan zai auren sai ya kashe masa kuɗi masu tsada masu nauyi to shi na sai Allah da kusurkin sarki ya soke wannan ka'ida wa in arabtu dala zaujin. idan kuka yi niyyar canza wata mata makana zaujin bagiran wata yana son ya jaye wata ya kawo wata saboda wani dalili sai Allah wata kukin sarki yace wa atakum ihdahunna kintara kun ba ɗayan su dukiya mai yawa qintara su ne dukiya mai nauyi kuka ba su zakinta to yanzu kuma za a cikin ta a kawo wata? kada a anci Allah ya ce fala ta'khudhu minhu shay'a kada ku karbi wani abu daga abin nan da kuka bata kawo da sadaki ka bata mota sai a sadakinta ko ka bata gida sai a sadakinta ko ka bata kudi masu nauyi su a sadakinta to yanzu ko rabu kada ka ashe abinka ko kuwa mace suna masu yawa kaya mata teti goma sha biyu an cika su da kaya dan are yanzu matsala ta faru kuma saki za a yi Allah ya ce ko guda haka an sa amma wani gan suke wallahi an kware bai an shi abu ne a ba ansa ba ka ansa Allah subhanahu wa ta'ala ki fala ta'khudhu minhu shay'a kada ku an shi wani abu abin ku ba ta ku dai ko fi kika ansa sai Allah ya ce ata'khudunahu yanzu kuna karɓar wannan abin da ku ba su buhutana akan kiran ƙarya bisa ƙarya wa isma mubina da kuma zunubi mabayyani kenan zunubi ne an san wannan abu amma akwai wani abin da ke faruwa lokacin da mutum ya aure mace sai a shi ayi mai albistu ba ta lahiya shi suna da matsaloli waɗanda ke sa ba iya zama da ita to yanzu ina aka yi aure akan haka daga baya wannan illa ta bayyana ana ba mutum rabin sadaki duk da yake wasu malamai abin sun ka ce in bi ɓoye mena an kai kuma ya yi kwanciya aure da ita to sai ya ba sadakinta ita sai ya kewaya ce wurin ubanta a biya shi sau kusa wajen hukunci ba saboda ɓoye mai aibi babanta baban sun da ya ɓoye mai aibin su bai faɗa mai ba cewa ta a hankali cewa sa da wani rashin lahiya wanda illa na gare ta ga aure ubanta ya ɓoye mai to yanzu ubanta ya biya zaki amma ita kwanciyar da ya da aure ta ci abinta matar da an ka aura tun ba tare ba an ka samu matsala an ka sake ta ita kuma ba ta da sadaki amma illahin mijina rabi za a ba ta ra'ayi ya yi wannan bayani za a ba ta rabi sannan kayan da aka shirya wata za a bata in an gada ma a bata wani an gada ma kuma a hana mata saboda shi yasa a musulunci duk abin da ka ba mace inda aka yi kwanciya ta aure ta ce abin da buka in dai ba na hinta na da kun gani matar da maza Allah ya aura daren ma da ya ce rubusu in miki addu'a ta ce ubi billahi minka abinda aka ce annabi ya shirya wata kala goma sha biyu amma kala uku ya an bata annabi su ta yi gidanku lalle ke ne mai tsari ga wanda aka neman tsari ga shi ta yi gidanku aure ya ya ku iyaye mata ku sani ana son bincike gabanin a yi aure a bincika lahiyar kowa kamin a yi aure miji a ganin lahiyar mata a ganin lahiyar sannan iya kuma wata illa ta koya miji a faɗa ba in yana iya hankulinta wani lahiyar hamdu an ga an faɗa mai kada a yi algusu ya sai kuma daga baya abu ya bayyana akwai wani miji lahiya a bida su kaga sai ya waɗe ce lahiya a bida in suna zama da shi ya gani shi nan sai a zamna shi ko wani miji abinda an matsala sai farwa ɗaya gari sai a mata bayani ka sani in tana ya zama da shi ita wa mace in tana da wata illa sai a faɗa wa miji ce to layewa wa ne ka sani matan nan tana da ƴan matsaloli wata na haka ɗaya za a gaisa su ma sau irin wannan ana faɗa wa miji ya sani sun gabanin a yi aure A sau wasu illoli da ka sa a mai da mace watakila ciwon kututa ya kama amma kullum ka ce wurin hira fuska ita aka saka mai hannuwa suna cikin zane in jari bayan ayan aure ko da an ka turana aure sai a gasu babu hannuwa babu hurta kaga an samu matsala ke shi yasa aka son a bincika kuma binciken da aka yi na asibiti ya da kyau akwai genotype da aka bincikawa shin ba ku aihuwa cikila in kuka yi aure eh shi ma yana da mahimmanci akwai test na hiv akwai na hepatitis kuma ciwo an sa sai abin suka a gani da ke da shi babu wanda an sa sai abin suka a gani in akwai kakar a ce a yi kuma a samu matsala duk wannan musulunci ya tabbatar da shi don mai iziya abin da ce a samu mace wadda lahiyayya suke ba da duk wani abin da adda illa shi ma miji haka lahiyayya na sannan a sauransu hakan na ya kamata amma yanzu mu yana ɗaya na da ya samu a wanke ɗaya na aka amma ku yi hankuri wannan nan gaba sai an yi na sani ko ma daga kuma daga nan gaba na sun sai an yi irin wannan sha Allah sai an dinga test na aure in za a yi sai a yi test namiji a yi test ne eh, nan gaba haka nan za a wasu waye za ka ma an wara sai kowa ya kawo takarda asibiti wa lafiya loyi an yi wani aure garin A sai ita yari da tana da s tana da sida Siyan kanjamau sai bayan ta yi ta ɗauki juna biyu ta ce wurin awo asibiti sai aka ce kira milin shi miji yana faɗa liki sai aka kira shi ce ni aka a'a cewa aka ana faɗa ka asibiti ko da ya ce sai aka kira shi aka ce to gaskiya an auna matar ka tana da matsala tana da hau tana da abin nan tana da HIV tana da kanjamau sai gaba ne ya faɗi biyar rikici yake wala ma nan sai makwashi na ya bushe sai wakil eh. sai bakon da an kai allah ya yi sai aka aura shi a gan shi firi lahiya lauye ka zai da komi aka sake ɗauka aka yi birnin kebe an kasar can kuma aka sake auna ta allah ta sa aihu ɗansa lahiya laushi ma bai da komi bai ɗauki da mata amma a ƙarshe kuma aure ya mutu allah ka tausaya mana waɗanda abubuwa abubuwa na waɗanda suke in aka yi bincike tun hwari ba a samun matsala ko ba gaskiya ba to ya Allah mana rabu suna yanka Allah ka ba mu lafiya Allah kai muna kariya ka saba gama lafiya Allah bukatun mu na alkhairi Allah ka biya muna aya za mu kanta ta ƙarshe Allah ya ce kai kaifa ta'khudunahu wa kaifa ta'khudunahu sarki yace wa kaifa ta'khuduna hu ta za ku karbi wani abu da hannun mata bayan kun ba su matsayin su daki kuma daga baya ka ba su da hannun dama kuma da hannun ka ansa wa kaifa ta'khuduna ya za ku karɓi wannan abu kuma mata matsayin su daki wa qad asba ba'dukum ila ba'd alhali sashi ya bungula cikin sashi kun ce kun kwana zane guda eh sashi ya shiga cikin cikin sashi kuma ka dawo daga baya ka fita ajabin ka bata ai bai yiwa gare ka wa akhadna minkum kuma su ma da sori kadare ku misaqan galiza alqawli mai kauri ayi salatin manzon Allah an daura aure kuma daga baya bayan su kan salatin da ka fata so ki al alqawli mai karfi kanun ku da su daga baya an samu matsala kuma kuma kike kan salatin ka sai ya za ka yi hakan Allah na ma ke da mutun zai wannan kenan wannan bai dace ba saboda kai uwa musulmi ba a mace zaki daga baya to an shi inda ba matsala ta haito gehenta ba da aka wasu mata gaskiya waɗanda suna ɗinkan ruwan hako cikin wasu kai bukatta sai wani a wasu suna ɗinkan gawar sun ya yi bar ta kashe awon da kuma wancan a da ɗinkan ruwan hako ke ko wani mai zai ce kashe auren ki ne wala za auren ki kamar ki kashe auren na wala ne ina wani kina gidan mijinki wani sai wani ya sake kashe auren ki sai sake auren wancan sai ga an hasa miji wuta an daga balbala mai wuta a hasa sai ya je wuta ta mai ta mai bala'i sai ya fito dole ya sauwaka wa kai bangiji Allah ya sauwaka da yake an wani lokaci ya yi. nan za mu dakata kuma inda muka yi kura cikin karatu mu Allah ka yaye mana inda muka hudi daidai kuma ubangiji Allah kuma Allah karantawa ya samu aiki da abin da muka ji Allah taron da namu muna roƙa su gare ka Allah ka biya mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh